وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أقوى إلا يوكينا تعالى وكيل قبل ورق الله من شاء يقول تلك نجم سوى قال أبو شيء شيء من الجنة ليكي شن ورق الله بعد أقول لك تلك في جزابي هذا أوتا إيرا من رشد ورق الله لرشد سيائي dokokinsa a ɗanwa yau a takaice muna da masu akan adalci wata kalma adalci wata kalma ce mai daɗi a zuci wanda ta mutanen ban zama suna ƙoƙarin su bincike da su amfani da ita don fiye al'umma domin sun san cewa duk wani ɗan adam da Allah ya halitta shi ko da shi baya yi yana so a yi masa adalci sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sukantu da ita a komai nasa akwai abu daidai sanya abu a wurin da ya dace kishiyar adalci shi ne zalunci tsawakon wajen sanya abu a inda bai dace ba ko kuma wajen rubuta ciki da harambe da kuma wato abin da ya shafi ɓace haƙƙin mutane wannan adalci yana da kalmomi da yawa da yake musharaka da su wanda idan aka faɗe su galibi akan ji kamar shi aka faɗa misali a cikin alkur'ani akan yi amfani da kalmar alƙil wa aqtiqu inna allaha yuhibbul muqsitina ka sa ce ka ce kuma ku yi adalci domin Allah yana son masu adalci wanda abin da ake nufi da shi shine daidaita abu kada a yi shi ya kusa yadda ya kamata kar kuma a gaza kaiwa inda ya kamata a kai tun da yana da iyali yana da iyali wajen ciyar da su kada ya sakan musu kuɗin da zai iya sawa su lalace su shiga wata hanyar kar kuma ya mutu rowar da ta gaza arzikinsa ta yadda an kalle su ba za a gane cewa shi ne wanda Allah ya yi wannan arzikin ba in ya haka bai wa ubangiji adalci ba wajen aiwatar da dukiyarsa a inda ya kamata ya aiwatar da ita kamar yadda Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wanda daga ciki shine ka wadata iyalinka al-qist kenan akan yi amfani da kalmar al-musawa almusawa shine abin da ake cewa daidaito duk da cewa lafazin almusawa duk wata duk wani adalci idan ka ɗauki kalmar adalci da kalmar almusawa za ka ga akan iya yin amfani da su interchangeable misali za a iya kawo musawa sun ana nufin adalci amma ba koyaushe ne musawar ke nufin adalci ba misali yanzu a najeriya muna da kasashen kudu da kasashen arewa idan kowa ya sani cewa a cikin jihohi da muke da su na najeriya guda talatin da nawa da shida ko jihohi goma sha tara duka jihohin arewa ne north west muna da jiha bakwai north east da not tantara muna da shida shida shida a tara da sha biyu a tara da bakwai ga ya baka nawa kenan goma sha ta. wanda idan ta ɗauki kudu za ka ga sun suke ɗaukar raguwar adadin wanda da za ka kasa adadin najeriya tsarin kudu da arewa za da arewa ta yi wa kudu kuntuntau idan an ce za a yi musawa al-musawa daidaito shi ne kawai a ce a kalli kudu a kalli arewa a ba su arziki ɗaya wannan a idan batu ne ke zama halarci amma idan musulunci ba ke zama halarci domin almusawa shi ne daidaito kai da kai wanda kuma a ƙa'idar adalci inda ake da mutum miliyan ɗari da goma ko da ashirin bukatuwar su zuwa da tallafi ta fi da ke mutum miliyan saba'in ko saba'in to shi almutawa shi ne tsari a daidaita kuwa sai dai ana nufin daidaito a ma'ana ba daidaito a physical equality ba daidaito ba a ma'ana shi ne kowa a kan nufi bukatar a yi masa abin da ya dace ta yadda idan matsalar wannan ta taso za a fuskanci matsala a maganta ta wannan ba matsala ta za a fuskanci ta a maganta ta an samu total equality wanda ya kuma islamishness a wurin islamic law amma haka nan kawai kana da mata biyu wannan tana da 'ya'ya goma wannan tana da 'ya'ya biyu ya fi ku shi kenan tun da turan su mata gida shi ne sun mai daidai za a kai su wannan ba a amma abin da ake nufi da adalci shi ne kowace ka kalli buƙatar ta daga nauyin da Allah ya tsora masa idan kana da irin wannan buƙatar sai ka sauke wannan shi ne alfawa kishiyar adalci shi ne zalimi shi kuma zalimi ko dai a kwace hakkin mutum a kwace daga hakkinsa ko kuma hakkinsa a kai wani wanda bai dace ba ko kuma ga abin da ya dace a yi aƙidarsa wannan shi ne zalunci ana zuwa al-zulmi من الله سبحانه وتعالى فقع في القرآن وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين يدعو في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا حتى ذلك يدور البغي albarin shi ma da abin da yake nufi shi ne zalunci da kuma kin ba da haƙƙi ko kuma kuta gona da iri wajen yin abin da ya dace wannan shi ne albarin wani fara tsara ke cewa kul a inna ma harrama rasiyar fawahisha ما ظهر منها وما بطن والكفر والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون وأنتظر برشيد الثالث الجور ما ينبغى معنى الثالث شيء كيف حدث مدرس لكما yin jahilci wajen hukunci alƙur'ani ya kula da abin da shafi al'amarin adalci kuma ya koratar a kan abin da shafi zalunci ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahl ينفي وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بلغوا به سبحانه وتعالى ينهى فرصكم بالعدل بآلم فالمدة بقاس سيدكم بأبن سيداتي samun preference na shugabancin da a cikin dokokin da suka yi wannan shugabancin naka an ce aikin ka na farko shi ne kiyaye rayuka da dukiyoyi da addini da mutunci da lafiya da duk wani abu da aka tattara maka a matsayin ka ta to adalci shi ne ka yi kai horo ka kai bari ka yi wa kai da shi a kan ganin cewa ta tsaya wajen kiyaye wani duk tausayin wasu dan wai idan har aka ce za a tsara dukiya da rayuwa da addini na wane da wane wane ba za su ji daɗi ba to zalunci shi ne ka kula da wane da wane ba za su ji daɗi ba ka ji kai abin da ya zama wani ji daɗi domin duk gwamnatin da ba za ta iya tsayawa ta tsara rayuwar talatawa ba ta tsara dukiyar talatawa tsara rayuwa ya kunshi tsara lafiya ya kunshi hada dukkan wani abu da ke kawo barazana ga wanzuwar waɗannan mutanen a ba ta duk gwamnatin da ta gaza wajen kawo wannan rashin to ba sai adalci ba kuma azzalin ba ko da ta yi kirarin musulunci saboda ko shi yasa shari'ar musulunci ta yadda gwamnati ta yi yaki ba don kuma wace da ta tsara rayuwar nan cikin wanda kuma yaki baya zama hasman da wajibar a kan hukuma sai in ya zama zaman lafiya ba zai yi ba dole sai ta daga makami ta tura da jinan ta domin sabbin ruwa da wani toshe kofar zalunci daga waɗansu da za su iya hana mutane da rayuwa ko kuma da gwamnati sai za su fara taɓa cewa a tashi a kai farmaki zuwa ga wata daula ko wata al'umma ba har yi kawai da kokarin sha'awar mamaya da kuma a ce wai gurin musulunci ya yi ya fi kuma na da wani ba ta wani alama ya yi su da yahuda a cikin gida a madina kuma yawan bai kai yawan da har za a yi tsoron sa a yau rayuwar zuwa ya su karfin ba su da shauka karfin su da kai karfin al'amfa ga wani da wadai ba da na an haɗa da al'amfani amma da yana matakin farko kai kanka ba kun ba ga wanda ne ka ɗauki wa Allah ba ya ba ka gane ni'imar da Allah ya maka da imani da Allah wa haka abu da ke sa ta nuna a cikin sulhu inda za a yi yaƙi a kashe mutum dubu cikin yahudawa a kashe mutum ɗaya a yi mutum da ba za ma shi kan wannan rayuwarsa a wata kuma wata rayuwarsa amma wannan rayuwar mutum ɗaya ana kishin da inda yadda za a yi a yi saving ɗinta domin ta ci gaba da yin aikin da za su samu aljanna ta hanyar aiki to wanda a yi saving suna gaba su an yaƙi sai dai idan aka ƙare wannan sunan za a iya rasa rayuwa masu yawa wanda a yi mubadara toshe hanyar da wannan kusan za su ke fitowa domin a cikin rayukan da za su fi da yawa tsara lafiya shi ko tsara lafiya dole ne a kan matakai guda mataki na farko wajibi ne a ɗauki mataki na rigakafi domin kar a ba wa cuta dama ta shi shigo gaba ɗaya matakin tsafta kuma gani, tabbatar da mutane suna bin da'a da doka suna an tsaftace su an tabbatar da cewa akwai bin doka da oda ba za a da wasu mutane a cikin da cin karansu ba a baka ba su yadda za a yi saboda mutane suna da wadata suna iya siyan motoci kan a gane su takurawa masu haya da babura ko motoci

na rashin tsa'a da tarbiyya idan masu ashirin suka taho a cikin da mota hudu za ka iya jerawa to za ka iya tare daya biyu uku su tabbar ɗan gab kawai sai da wasu mota da za su iya takaɗawa da shi da jima a daidai lokacin da motoci biyu kuma sun buɗa za ka ga kuma a daidai su ɗan ya biyu a tsakanin motocin sai da motsi kaɗan ko dai mai mota ya taɓa ɗan a jikin ko ko ɗan a jikin ya goga wa mai mota wanda wannan yana iya haifar da tashin na ba ɗan a jikin so da mai mota zai zalunce shi ya ba kuma mai mota da ɗan a jikin zai zalunce shi ya wannan zai sa sai bar gaba a cikin zuciyar mutane shi ne mota yana ganin cewa yana yana da tsohon musiba ne a gare shi yana yin su ba ba a zuwa su ko ra'ayin da suna ganin cewa mai mota musiba ne a gare su wata kila ba da kudin su ya samu ya ce motar nan a azzalimi ne da sauran to da zarar ɗaya ya samu dama a kan ɗaya to za ka gaya ya farma ɗaya Ya sa da zarar an ka ne to ko da kuskure ne da rashin sani ya goga wa mai mota to dama sun ce ai da wata a wata rashin ya fi shi karfi zai iya jagorar ta ba ya ba da hukar doka a hannun ta ta ba su da yadda ta kare wata kila shi kuma ya fito neman abin da zai rufa wa yaran suna fi tayi baya cikin wa'annan azzaliman to a tare shi wata kila bana da ke kaiwa a kai shi ta da ofis yan sanda ma sun anyan sun sa a samu azzalimai a nan su kuma nama ya wuce ya biya kuɗin zai a cikin ministan a gaya maganganun da a shari'a zai san da su a san kwallon da ba ai ne zai ci ba tunan ne wani laifin ne tunan ne amma ba lallai kowane mai laifi ya san la'alla ya yi da rashin sani la'alla ma shi a iya tunanin da fahimtar da akan daidai don haka ba a tafiya zuwa da cikin na mutum ko gaya masa magana ko har da tsashi har sai in shari'a ce da doka sai da an amma da ake ana sai da adalci ga ɗan sanda ko ɗan doka ko wata irin a kowane irin ma'ana ne da aiki idan ya gama wa mutum magana da za su har da tashi ta tsayar masa da hankali idan an gama kesa kan kuma ko su waɗannan kalmomi na zagi da ya aura mata suna cikin abin da shari'a ta yarda a gaya wa mutum irin wannan an ba ta to a kan wannan don gudun kada mutane su harsu da a samu da su rayuwa mai tsanani shi ke nan sai kuma shi ma a hukunta ko da wannan zai ke zuwa ga yarda aiki domin aikin ɗan sanda aiki ne na ladabi domin ba yadda za a yi mara ladabi da tarbiyya kuma ya ladabtar da tarbiyya da ladabi makaho baya yi wa mai so jagora shi zai fara zama da kyakkyawar kuskure da laifin kowa zai yi za su kawo mutum a kan shirka koyar da addini da Allah in yaga da shi kuma ya zai zaɓa wa Allah ta aika tarbiyya daban bayyana da rashin tarbiyya a aikata daban to musulunci ya cika da wannan dole sai kuma ta samar da wannan Jami'a tsaro da suke kan hanya wani lokacin za mu ga kasarar da wasu wata sunan su da ke nan an mutuwa ردت hukumar kare haɗurra abin da ya sa aka ambata haɗurra ko da shi ya fi fitowa fili to amma wani lokacin sai su zama hukumar samar da haɗurra domin sai su zo wani aka wani ɗan ɗan fara wanda akwai bom a wurin wanda dole kun mota ta zo sai ta tsaya sai ka ga su rubuta a wurin wurin su kawai su leƙa wannan motar ba ka sa a gani ba ina ka karɓi motar ka duk da ya halatta duk da tambaya idan suka ga mutum ya kuskure ba burin su ba ce gaba ɗaya ba da yawan su ba burin su ya a kuskuren ba da eh, ya to sagar sun ka tunda a tsaye take ba a tafiya ba ne ko da za su ne so su su gaya ma wasiya har Allah ya sa hanya idan ka tafi mota ka za su ba ka ka za su ka'ida ta ce ka za su har ta kama ma sai an kai mutum da za a kai shi a kai shi a yi masa adalci amma duk lokacin da mutum ya san cewa in ka kama su kan gefe ne sai ka yi wani abu gobe wata kila ka samu mutumin da ya zo a fataki Allah zai iya tada rigimar da za ta iya haifar da tashi tashina to dole sai gwamnati ta kula da tsarkake wannan abu yayin da kai a matsayin karshen fini kana tafi a kan hanya ka zo wurin da aka cutar da kai wanda da a ce hukumar tara hakurra tana wurin ba za a cutar da kai ba ba ka ganta a wurin ba sai a wurin da lafiya nan ake wucewa kuma ka ganta rukun suna neman na goro mamakin da kake da ya kawo su nan dan maka wannan zai sa duk ran da wani ya tsaya maka akan titi to wa ka yi gudu ka tafi su da ba haka ba za a yi ba ba a yi ba mu duniya da gwamnati wajibi ne ta saka ido domin kama kawo da zafin faruwar matsala kan ma a je a tsara asara wannan shi ne ma'anar tsarin kar a samu matsala wajibi ne idan kana talaka ka fi doka talaucin ka ba zai taɓa samar masa da kudi a wajen Allah ba da a wajen hukuma ka ce ba za ka rubuta ba wa ya ce talaka ya zo hanyar da mutane sun kira da suka shara gwamnati a sa abin da ya zama wajibi sai wa talakawa amma shi ma talaka da sa abin da ya zama wajibi ne wa kanka amma za ka ce zuwa ka talakawa sun zo sun kwashin shara sun tara hanya da su hujjar su shine gwamnati dole ka zo ta ga sharar da ta fashi za a kawar shi kuma ba gwamnati ba ne ba ya san wani da ba su da iyalinsa sharan nan ta tsara hanya ta aiwatar da matsala iyalinsa su mutu a cikin mota ku kuma da ku hana ba da ku da kuka yi da za ku da kuke da Allah talauci baya zama mu gaske idan hukuma ta yi zani kai ko ba a ce karamu zani da zani duk abin da zai kawo barkewar annoba da ya zama wajibi al'umma saka ido a kan abu hukuma ta saka ido wajibin hukuma ne ba yadda za a yi talaka yana kallon badar ya ga ta dinkin da za a yi takace da shi a fadar shugaban kasa da fadar gwamna hatta alewa da za a ajiye in za a yi an kula da ita amma shi ta ba magani babu kyakkyawan tsari na lafiya makarantun 'ya'ya sai ka nema wa kanka san da zai makarantar da kanka ne kuma ya a za a zauna lafiya ya ba zai taɓa jin daɗi ba yadda za a yi duk wanda ya rafu hukuma da gwamnati ka ba shi shekara ɗaya za ka ga duk wani hali da yake cikin sakanta ya canza ya koma rayuwar ta yi masa kyau a zahiri kai kuma kana ne sai ka ce a ranka ba za ka ciya wannan ba na tafi wannan na ɗaya daga sha'awar da ke haifar da gaba da tashin wanda kuma shi ne yake jimbiro da ke ke da wai har ya haifar da asarar rayuwa wanda kuma wannan haifi ne da wajibi kuma ta yi abu da ya shafi addini haƙƙi ne na hukuma ta tabbatar da cewa ta samar wa da duk wanda yake rayuwa da ƙarfinsa yanayin da zai iya bautar Allah a cikin kwanciyar hankali da tsarin da ya yi da ya tsara ba. tsarin mu musulmai da mu musulmai ne kafin muka sani duk hanyar da za ta kai musu zuwa ga masallaci wajibi ne kuma ta tsare masa wannan hanyar. wajibi ne hukuma ta kasa kulle duk inda masallaci yake da tabbar wani abu da zai iya kawo kashi kashi na da barazana sai kuma a matsayin ka na talaka ko a matsayin na malami ko a matsayin na mabiyi akwai lokacin da ita hukumar ta hana kanta barci ne don ta biyo abin da ta iya damun ka da yi kokarin kawo gyara don kuma ta kuma saboda a masa a cikin kashe kan yadda ba a a ce ba wataƙila kuna kalla a masallacin ku su jami'ai sai suka ji labarin wani za su tada fitina da su kirawo sai ce to muna jin labarin cewa za a ce tada fitina kuma sauran labarin nan a ta ne ga maslaha da mu ba za mu zama dama shirya mana ana shirya mana zaman a a'a akwai abin da ana yi idan a kiyaye lafiyar ta da rayuwa wannan shi yasa dole hukuma sai ta shigo a tsamin mimbar na sallar juma'a sai kuma ta san sai domin wani lokacin da sunan addini ake iya kawo barazana ga rayuwa misali akan iya samun mutumin da yana da kama amma yana da karancin majalisa ai ba dole ne in da karatu sai ba yana da ko kuma yana da karatun na addinin da rayuwar amma a wani bangare na rayuwa ne da suka ya zalunce shi kuma jahilta da sun za ta iya haifar masa da matsala in ya fito ya furta wasu kalaman da za su iya tun da idan wani lokaci idan hukuma ta mutane to ai hukuma ba wai malami za ta kama ka ce nuna kama ka sa masa amfa ko wani abu a'a wani abu ai yin yadda mutum malam wani a rasa mutuntawa mun ci kayi bayanai kaza da kaza sai ta ce madogararsa in ya faɗa abin da ita hukumar ce ba ta fahimta ba zai ta fahimta ne domin ita ma za ta iya sanin wani abu wani abu kuma ta jami'ai domin tana da iyaka in ya faɗa abin da eh a addinin ta kana da gaskiya ta ɓangare ba amma ta fuskar rayuwa duba da ka za da kaza akwai matsala a wannan abin a janye wannan abu sai kuma sun je Allah ka ba da ma'aikata da aiki tsara su ne domin a cikin ta tana samu tsara to da da yawa akan samu wasu malaman da masu kuɗuɗar sun zira al'umma kuma a zo a yi sunan da ba za su karfin a yi hajjilin tunda da kai a matsayin da ni ba ka da kuma ba ka da police station ba ka da prison ba ka da jami'an ma'aikata na na tsaro na barin kaya abin da kake da shi shi ne iya abin da Allah ya ce maka kai kuma Allah ya ce maka kai jayayya ne ba amma tare da haka kuma kan jami'an tsaron lokacin da suke bibiyar irin wannan matsalar ba su da gurbin da za su malami طرق التسجيل tabbatar da abin da zai samu da zaman lafiya domin a samu addini mai kyau a kuma samu addini mai tsafta wannan shi abin da Allah ke umarta inna Allah ya ku bil adal idan kuma har malami ya cije a kan sai ya zarce a kan turbarsa ta abin da zai haifar da tashi tashina ya yadda zaman lafiya ya haifar da ta jirgin ta yadda zaune tsaye wajibi ne hukuma ta shigo ta yi banga a kan hana wannan abin da zai iya haifar da ta. kama a da yake faruwa yana kan kowa ya sani a yanzu su suka nan gwamnatin kama da ta samu da kai an kuma ana kai masa kuskure hukumar 'yan sanda ba wai a banza ta wani toshe kundin ta ba ta kuma kuma ji ta kuma ji kuma suna sarrafa da rahoto domin gudun kansu suna tafaru hukumar garin kaya ta tattar sun jima suna jin maganganun da su a jikin tsarin su da kwarewar su a aiki sun san cewa irin maganganun da ake faɗa za su iya hannu tsoron su mutane sannan ita kasta gwamnati a matakin ta na mutum ɗaiɗaikun kan gwamnati suna ji amma ko da aka kai gwamnati koke an sha a je a kai hoton nan a ga wani a ga matsala ta ce ku ba da hujja a hannu ku yi haƙuri kai hatta hukumar tsaro ta farin kaya ta kira mutum nan ga shi ta zo da shi ga malam abduwa suna tsara masa lafiya ga shi ne mai gida ga diji na hizba ga shugaban tsaro na farin kaya domin a zauna lafiya shi shugaban tsaro na farin kaya na so a yi domin kowa ya ci gaba da yin abin da constitution ya ba shi dama misali da constitution ne ko amma a wajen waɗannan mutumin ya turfa wa shi ne shi zagi na ban al'adar kuma ya fito wani kafin ya murmura magana ya karya ta su da su jami'a farko da ya kasance ta ce karya yake ba gaskiya ba ne sai abu kuma sai zai gwada mutane shi aka yi wa ba rabani rabata wata bagani ta shaka ko da gwamnati ta tashi ta karkashin ofishin kwamishinan addinai domin ita ma ta sha kuke-kuke ta take gina hujja gwamnati ba ta yi aktin a matsayin baya da gwamnati ba ta zangar ne ya hujja kuke da shi kuke su na yada da hankali mu ba ta mu ji kawai ba ruwan kowa ya yi abu kale kuma sai muna da hujja ku kawo hujja muka je muka yi karatun mutumin nan suka ɗebo maganganu na tayar da hankali waɗanda duk wanda ya imani da Allah imani na gaske ya imani da wanzan Allah ta kala imani na gaske maganganun da tayar masa maganganun nan za ka yi karatu ka tun daga firamare har ka zama profesa a addini ba ka taɓa jin malamin addini ya fasa ya fasa a yadda shi wanda yake faɗa inda a ce yadda yake faɗa haka maganganun da suka da ba wanda zai yi sai muka ji maganganun nan daga wajensa kuma tun abin nan yana a hankali a hankali mu muke ta gwagwarmaya da shi ke faɗa mu faɗa kullum in mun ya da an masa dukan da ba zai iya tashi ba sai shafa lasin ɓangaren da wannan magana amma da ya zuwa malam ya ga ɗan kuskuren ta ko ya yi kuskuren kalma a hausa kuma na sai da za a je ne gyara wannan wajen kamar yadda kudaje suke sun gyara wajen su sauka a wani sai ya manta da asalin kafiyar gobe sai zai ce da zai same su da kwamfata musu da kun zo na cikin su magana shi ke da sa gini wasu kowaye Allah ya sa muka ba'an da muka haƙura da damuwa muka ciro maganganun nan muka haɗa muka ce muka kai ita ma gwamnati da ta ji sai da ta kai wa hukumar da aikin da ne ta ce to ga wannan shi a yi maza maza a yi a ɗora ke zama da ita da haka kankace ne wannan wannan ta garda ya mutu domin tsara wannan amana da Allah ya dora masa ta tabbatar da zaman lafiya wannan maganganun gaskiya sun kai ta har su kamta kuma wallahi ba da Allah ya shirya da gwamnati zuwa wannan kyakkyawar tafarkin ba ya mutane ba su bari a cikin wani zafi mun san Allah sallallahu alaihi akan wannan ka za mu wurin ba da ke kira su ba ya ce za a yi haka za a gwamnati da zafi ta hanya ta wata ta fi tsaya ta fito abin da ya kamata a yi shi ne yanzu sai dakata da wannan maganganun naka yanzu ma kuma ba za ta ƙara magana ba tunda kai ara kawo gara a ƙa'ida a kawo mutum tsara yana hannun doka ba a barin sai har sai an gama shari'a sai dai ana nema a nemi beni sai a ba da beni ko da kuwa zargi ake yi da aka ba za ka zama to kuma da kuka kawo ƙara ku zo in hada ku a cikin kurkuku a'a shi wanda an kawo ƙara aka kawo kai gashi nan an kawo substantial evidence beyond reasonable doubt wata wanda shari'a ta ce nema ma ke amma ta kuna ana cikin procedure na bincike to shi ba ma ta yi koko ba su kula ya ce tsaya abin da yake domin yanzu wata kila zai iya gudu da an ba gudun zai gaji ya su ko faroko ko ya su sai yi zuwa yake abubuwa sai aka ta aka da shi yana nan cikin ikamar jamhuriya kuma ko aka fito ka da ka'ida shi ke nan sai aka ta aka da shi ranar da aka rasu da shi da ya ce magana sai ta siyasa jama'a ku sai kowa ya musa mu canza gwamnati masha Allah ta ba ta yanzu za mu kana da za su za su gwamnati su ba kasa mu canza gwamnati ma'ana ku ci gaba da yin abin da zai harki ta mutane to da yake isna rabba ta rasu ba in yana ganin cewa mu addini ya hana mu tayar da hankali da bai san cewa gwamnati ta tsarin da ke da gaba da shi gaba sannan ya fito ya lafa ana ma cikin hakan ya zai cewa zai ci gaba da ya haɗa tsuntsun da gabin da ta karkashin ƙasa yana sake tunzura mutane da ci gaba da maganganunsa ta hanyar yan jarida a cikin neman shi amma ba alaƙa mutane da yan jarida suna da fiskar ne a kan abun ko kuma dai neman abinci ne da neman labarin da za a zo a Allah ba alaƙa shi ke nan sai fara ci gaba da abin nan Allah ya sa gwamnati ta faɗaɗa aka sake tabbatar a kan wannan doka ya fito yana cewa ai zalunta da aka yi amma sai a ji magana ba mu shirin ne Allah ya sa cikin kokarin ya gwada wa duniya cewa gwamnati ta mata da kare to Allah ya alƙa ta jami'in tsaro ko an san bujiro masa da hisabun da ne ya fara ganin sai ga sun ya dana wannan gwamnati ne adalci akwai ba su da adalci a wajen amma gwamnati tana da adalci wannan gwamnati ne adalci da kare masa adalci haɗa shi da malaman أتفع هنا كان يزيد في الحدود يعني أخذوا أخذ الشبلة كم تجعلوا مثل آيام لا يقابل من لا يوجد شيء يشري يبني مقابلة مخففة أبيعي ديني إيه النظام فأنا أخذت في مطلوب تسليم تعطون قوتي ita kuma kotu tana da ikon da ya abin da ta gada ba zai bada daji masa wannan amma ba a san jirgin da mu a kan fitina da tayar da hankali ba jin wannan sakon kotun ya sa mu kake shi ke nan mu ka ja baya muna jiran kwanu ta ba da umarni na gaba ita ba ta ta ce ta yi na amsa bayanin kotun tana jiran ta bi da wasu wajen da yake hukunci ta da fitar shari'ar zuwa 26 ga wata amma a cikin kanin haka ta ce a mutunta dokar da kotun ta faɗa ranar ga wata to sannan mun ci gaba da duk maganganun daga bangaren mun fito mun yi bayanin mawukin ahalin sunna an yi gangamin lakta an yi bayani ya ne kamar halaka an bayyana sin wa ya haya mun hayya a bai bari kuma mai ne ya biyo baya bayan wannan ba a ba su da rabu الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد matakin da malaman najeriya gaba ɗaya suka ɗauka malaman kano suka wakilci malaman najeriya kuma malaman kano nan muna da kungiyar jama'a su zafi su da wai za su suna muna da sojo muna da saka suna muna da kungiyar tijjaniya akwai kadiniya wata suwa ta daru kadiniya ya san kuma da shugaban daru kadiniya muna da jawabin jinin islam muna da council of ulama na kano sannan kuma muna da coalition kungiyar zaura haɗin kan malaman kano wanda profesa baro zai ke shugabanci shek malam abdulwahab allah ya ƙara masa lafiya su profesa baban gida su profesa ahmad shi ne su jim a cikin shekiyar mai da sauransu duk wanda ya faɗa a da a addini a ƙasar yana muka fito matasa suka haɗu suka yi lafiya a wasu na afan aka samu wakilci na kowane ɓangare aka yi magana da murya sai aka tsara nana da matsayin malaman kano game da abin da ya shafi wannan tafiya kawai sai muka ji a nan wata magana ta fito wai daga wani waje da ake kiran da kawo da kulama na najeriya wai malaman najeriya suna neman gwamnati ta yi adalci da buɗewa wannan mutumin wuraren wannan ƙarya ce da zalunci da ya wuta. ba wani malamin najeriya na allah da yake da wannan ra'ayi mun kuma faɗa mun sake faɗa ƙarya ce wanda yake da rufa ya wuce so ya karka shi ɗan adam ta ba wa da ya fito yake cewa shi ne aktin shugaban malaman najeriya ƙarya yake mun sake wannan tsatsar yaki what kayan misguided and miserable purpose to Allah, what does he only represents himself, has authority within ka da kuma inda yake zargin cewa ba da ta yake wanda mutum ne kan bauchi asalin sa kan boko ne da bofan ya ƙi ya kaga so aka rasa ya dawo bangaren addini a tsarinsa kuma a nan ne zai iya yin tafiya da ta cewa ubangiji yana da wajen da za su iya kara addini Kuma ya san wannan mutumin cikin bauta sun sani kuma za su ji magana kuma za su gaskata magana tijjaniyan ma ba ta tare da shi kuma ku kafa kunnen ku kujerar da tijjaniya ta yi a kan kuma za ta yi a kan daga baya da Allah ya ga cewa a cikin tijjaniyar ma ba zai samu gida ba kuma in ya zo kadiriya ba za ta kafe shi ba Guda aka kai jini ya zo tafiya a sahabu fi ko a sahabu ta da kusa ya ja zo wannan tafiya domin a yanzu aka masallacin sa wani wurin sa jami'a a sahabu ta ba wanda shi wannan mutumin da aka dace a tafiyar da ya zuwa iraq har da shi ya tafi muna da hotunan muna da abubuwan da ke tabbatar da haka wanda in goma ma za su kira mu muna da dalilai komai to ya taɓa samun damar zama a cikin council of ulama na bauchi wanda sakamakon an fara da ya samu har ko ya taɓa zama shugaban council of ulama ne kuma ya ja ko ɗan shi'a a matsayin sakatararsa ya sa a tawa da madari a abokin ba sa tare da council of ulama ne ta bauchi ko tambaya ko kuma haka to ya yi a wasu cewa tun da wani abokan kureta allah ya kansa da rama ya rasu shi ne yanzu a cikin ciyawa na national council of ulama to wani abu aka yi ne muka taɓa jin wani nasu na lokacin da za mu tsabar nan gwamnatin kano ta yi iya bakin kokarin ta tsaya a tsakiya ta rubuta wasiƙa ta ake wa shashari ibrahim sani a matsayin sana shugaban kwamitin fatawa na supreme council of shari'a ta aika wa sakatare na dni ta aika wa shugaban dni sarki musulmi mai alfarma ta aika wa ta samu kajiri da ta ce wane ne da wasu eminent a kola da za a tura halifa ya ce a tura wa shekkan ma aka tura masa yanzu daga zafa nan aka tura shek abdullahi balano ala ya kara musu lafiya aka tura shek saniya hayanin a kaga an gaisu mutanen da aka san cewa aikon ne na addini na najeriya ba tare da wani bangaren ko wani abu ya rage saura waye ba a gayyata ba haka ne duk wanda ya kamata a ce goji ne babba da a ce akwai wani recognition na national council of ulama of nigeria ila a tura ba muna denying existence na council council of ulama ba kasar sun da suke ciki da influence din a cikin religious political a nigeria ne shi yanzu a yanzu haka shi din da his guided team da kuma mutanen da zuwa yanzu so ba abin da suke mun gano lokaci da da za mu faɗa suka haɗu suka kira president shi kwaɗan jarida manemin tsama ne shi ɗan jarida kullum neman labari ne ko kai kira shi ka ce ka zo ka zo na da bayani zai zo kuma akan samu ba rukuni ma lokacin a cikin yan jarida wani sai za ka ɗan ba su wani abu zai iya biyo ka wani gaskiya da wani ba ka ba su labarai ya ta duniya kuma mutane ku yi mutu ya kira wanda zai kira ya mutu ya yi press release na minti bakin da wani abu wanda minti ishirin da takwas aka yi da turanci da daga baya aka fassara da hausa kankancin kwano din yi samu da labaran a shafin ta su banga da wasu da yi sun wannan ba kuma labarai ya fara ya fara yaduwa har ma mun jiyo mun gano a facebook da social network ana cewa an buɗe masa masalaci wannan magana ƙarya ce ba su da kusan su an samu waɗansu masu san sauran hankalin da ke fatan Allah ya ce ko ce su ce karya ne ba su ne sannan ku dawo kan magana shi wannan mutumin a cikin wannan mutum a shirin da takwas sun sai da ya zaɓi sahabban da Allah ta alaihi ya soke har hadisan su mu'awiyar da suna jiya ya ce zalunci na banu umayya wanda ya fara tun daga ƙarshen halifancin alhassan ibn ali yana nufin tun daga lokacin mu'awiyar sannan da zai kawo kayan da yadda kuma Allah ya kare da a gare shi kaki shi a shi shi wata ta'arifa da abin da ya faru suna wani kuma ya ce a kawo takarda a yi rubutu da ya tashi kuma da sai na umar kai da kuma tashi a matsayin da su da yake aikin confusion wani da confusion sai da ta zama confusion wanda dama kai da ne already amma ta zai zama confusion sabon taɓa makon ba saboda haka aka jama'a yana kuma Allah sun zo ƙarshe wajibi ne masallaci ya bayyana wa mutane abin da ke shi ne gaskiya eh a yi hakuri muna sanar da cewa an daɗe a ci lokaci amma dama mun zo wajen Allah subhanahu wa ala ne kuma za mu kuma yakan sauki lokacin da zai iya fahimtar da mutane su gane addinin yadda ya kamata wurin shi ne a fahimci gaskiya a zauna lafiya jama'a a yi haƙuri a fahimci gaskiya mu zama masu biyayya da ladabi to Allah mu zama masu biyayya da ladabi idan mutum ya gaji yana da kudurin da Allah ma ba zai karbe shi danni ba amma kakka zo kada ni da sababi da kofa ta fitina da Allah ta ma to a ƙarshe jama'a na daidai ba za ka yi da zagin sahabban manzon Allah ta salawa a cikin wannan gari na mai albarka ba wannan shi ne abu na farko abu na biyu muna godiya da gwamnati a kan matakin da ta ɗauka ko muna so gwamnati ta gaske a kan wannan kyakkyawan mataki na da Allah ya saka mata da nan kuma muna kira zuwa ga dukkan hukumomin da abin ya shafa game da wannan ƙarya da kusa da waɗannan mutane suka yi lallai dukkan hukumar da abin ya shafa ta fito mayar da martani a kan cewa wannan ba ra'ayi ne da yake wakilta ba ra'ayi ne da yake wakilta malaman Najeriya ba sa'annan kuma muna kira ga al'umma to Allah a zauna lafiya a kwantar da hankali a kuma tsaya a cikin kyawun shirin sauraron abin da hukuma za ta ba da umarni na mukabala wanda har zuwa yanzu a shirye muke duk lokacin da hukuma ta ce za a yi mukabala to da yardar Allah subhanahu wa ta'ala malamai a shirye su kuma tashi babu abin da ya sa malaman tsoron kare addinin Allah su subhanahu wa ta'ala ko da zai zama a fasar rayuwa ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da zaman lafiya a garin Allah ka rika mana addini ya Allah muna roƙonka dukkan wanda zai kawo mana tashin tashin tashin hankali ubangiji Allah ka mana maka Allah ka tabbatar da mu akan kyakkyawar lamari ya Allah yadda muka yi imani da kai muka yi imani da musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ka ci gaba da raya mu akan wannan turba Allah kuma ka kashe mu akan wannan turba ya ubangiji kai mana maganin zalim Allah kai mana maganin jahil Allah kai mana maganin bakin talauci Allah ka tura shugabanninmu akan turbar da za su iya tsayawa da rike adalci kuma ta rike su da adalci ko kuma Allah ka ba mu ikon yin sa'a da biyayya ya Allah muna roƙon mutanen da suke tasowa Allah kai mana magani Allah ka karfi ba sun mu baki daya ya Allah ka karfi ba sun mu baki daya Allah ka karfi ba sun mu baki daya ya Allah muna tsara ba mu hakuri ya hakuri kwantar da hankali wani lokacin al'amari na addini sai ka kai ya kare ta kana ji kana gani wasu kila wata matsala ka ta neman abinci ko ta neman lafiya ko wani abu akan zarafi na addini a wani wajen ba sai ka je ka wulakanta a wulakanta ka amma akan abin da shafi addini ka a hakuri ka sadaukar da lokacin ka wanda a cikin ko awa ba za ka ba wa Allah sama da wata kila hawa biyu ko uku ko biyar ba wanda kuma Allah ya san sama da haka ku yi hakuri muna sanar cewa an ciro lokaci da yawa amma lalurar abu ce ta saka dole jama'a suna bukatar a samu lokaci da wannan a cikin bayani Allah muna roƙon tabbatar mana da zaman lafiya kuma Allah ta fi ba don mu da ya ta jama'a